وسلام على عباده الذين اصطفى وما بعد السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته تو قبل دا ارشاد السالك ايو لا متاش ابابا سلم مر الله يا تسلم العاجز عن الكيان wanda ya kasa yin sallah da tsaye mota midan, yana mai dogaro da wani abu yusalli jalisan sai ya yi sallah da zamni mustaƙillan au mustaƙabilan wanne ne ya samu duka ba mai mustaƙillan ha mustaƙillan ba da kyau dai ha da gyara ko ko ba gyara a rubuce haka yake mustaƙillan ko ko a sani eh, amma ko da na mustaƙabilan yasa amma mustaƙillan shi a daidai abinda an mustaƙillan kamar haka da nake dinnan kun ga ban yi haka ba ina zaune haka to ya zaune haka mustaƙillan bai jingina da komi ba shi an ma'anar mustaƙillan ya fuskanci alƙibla amma ba shi ake magana ba abinda ake nema a nan alƙiyamu بغير sun ثم القيام باستناد ثم الجلوس بغير استناد ثم bis باستناد shi ake magana saboda haka mustaqillan shi ya yi kyau amma mustaqbilan an ka rubuta hatta wannan nawa bayan lam idan bai iya zama mustaƙillan istanada da sai yayi haka ya jingina ila dahirin zuwa ga wani abu mai tsarki fa in ajaza in ya kasa zama mustanidan to fa ala yamini sai ya kwanta dama da shi yayi sallah fa'in ajaba in ya kasa fa ala ya sarihi to sai ya kwanta a hagu da shi hagunsa fa'in ajaba idan ya kasa sallah da kwanci a hagu fa mustalqiyan sai ya kwanta da ram rigingine ya ti bi ma yumkinu sai ya zo da abin da yake iya yi wato abin da yake yiwuwa gare shi Wayo mai usai ya nuni bi ma ya ajizu da abin da ya kasa wa ya tafidu sai ya ƙasƙantar da abin nan lin ruku'i a lissujudi wato yana duka kwarai da ruku'i da sujudi ya ce da ana ruku'i idan ruku'in sai ya tsaya haka to sujada da ta dan ƙara gaba ta ƙara yin ƙasa wala kudu hannu. sallah ba za ta faɗi ga mukallaf ba wa huwa muddin yana da hankali ko yaya zai yi ta ko da ba abin da ka motsi gare daga zuciya sai ido to sai shi zalla haka nan bayan gaza idan ya kasa an jami'il harakati daga dukkan motsi bai iya komi fakila an ce ya sidu da kalbe ya yi da zuciya ta yi sallah haka nan wakila ta skudu anhu an ka ce ta haɗi wa fi khafi galabata inda yake jin tsoron rinjaya ala aqalihi akan hankalinsa ya jima'u bainas salatayn sai ya jan'i tsakanin sallah biyu A azhar da la'asar sai ya tara su yanzu cikin lokaci guda na magariba da isha ya tara ya cikin lokaci guda Rabi ɗalabin rukati haka nan wajen neman sauƙi ba neman ayari ba neman sauƙi kamar tashi da kwantawa tashi da kwanta yana mai wuya to shi ma nan yana iya tara azhar da la'asar su lokaci guda don ya huta kuma ya kara magariba da isha yasu a lokaci guda don ya huta yi akirul ula zai jinkirtar da ta farko ila akir wakati har zuwa ƙarshen lokacin ta al-ikhtiyari wai salli hima ko salliya yawa ya sallace su su duka na eh ba a yin haka nan ya yi makaruhi eh ta yi hmm. domin annabi ya tarar da wani nasu jira a kan filo ya tunke hiro ya yi jiwa da shi ya ce mai salli alal ardu yi kai sallah a kan ƙasa ba in lam tasali ba a wiki ba in ba ka iya haka nuna nuni bai ce sallolin da ka yi baya sun ɓaci ba sake hmm. fasulun fil jam'i fasali ga bayanin jam'in salloli wa ya jama'u bainal isha'aini mutum yana yin jam'i tsakanin magariba da isha'i lil saboda ruwan sama awil wahali ko saboda taqu a azulmati tare da duhu fi masajidil jama'ati a cikin masallatan jam'i lal munfarid fi baiti banda wanda a shi kadai a gida ne ba zai yi jam'i ba aw masjidi ko ko wanda ka sallah shi kadai cikin masallaci ne shi ma ba zai yi jam'i ba ya akhiru ula zai jinkirtar da sallar farko wa ya kaddimar akhirata ya gabatar da ta ƙarshe wai sallaya ne sai a sallace su fi wasaɗin wakati a tsakiyar lokaci ya azanu zai kira ko azanu za a yi kira lil ula ga ta farko kharij al masjid wajen masallaci wa hal yu'adhinu lil ukra yalla ita ta biyun za a yi mata kiran sallah dakhilahu cikin masallaci au kharijahu ko ko wajen masallaci za a yi kiranta ita ma haulani tuka biyu wai kimu lahuma amma duk za a yi musu iqama wala yatanaffalu ko wala yatanaffalu ba a yi nafila ko bai yi nafila bai nahu tsakanin su wayanin kada idan ruwa ya yanke fi asna'i ma ana tsakiyar sallolin tamada sai ya zarce ya ci gaba ba za a yi fasa ba wa ma adaraka saniyata wanda ya cimma ta biyu ma'ahum tare da musu mutane shi ya yi da wa kasalla ya sallatu al'ula ta farko shi kadai hali ya jama'u ma'ahum zai iya shiga tare da su a jam'i kaula ni zan tuka biyu wato ka yi sallar ba kai kadai zai ka zo ka biya wani masallaci ana jam'i isha'i to ka iya ka shiga ka samu albarka taro ko kuwa a tunda ka yi magariba ka kai kadai sai dai ka jira isha'i kai kai kadai kaula ni zan tuka biyu na

ci kake ai duk ce bakin liman bakin ladan bakin ladan ne ina murya kai ta cikin masallaci wannan inda za a yi in za a yi kashe lafika aka yi ba a yi daidai in za a yi irin wannan kiran sallah domin abin da ake bukata kada wanda ya ji wannan kiran sallah illa wanda a cikin masallaci in za a yi kashe lafika aka yi don ku ɗaya ake bukata ku ji abin da yasa aka ce ka ai waje don kada wanda a cikin gida ya ji an kira sallah ya tashi ya sallah lokaci ne an gane to na ko ya ki da ana mun sallah balle juyin mulki tasmin aljama'atu sunnatun jam'i sunna ne mu'akkadatun mai ƙarfi wala ya ummu ba wanda kalimanci illa musulmin sai musulmi adilin adili zakarun namiji alimu wanda yake masani da mala ta sun salatu da abin da sallah ba ta kyau ba ta inganta illa bihi sai da shi min kira'atin wa fiqhin baligun kuma ya zan balagagge bil farirati in sallah farilla ce mayyizun ya zan mayyizi fi nafilati in nafila ce ya zan karanci ya shekara bakwai wa kuriya kaunul abdi an karanta kasancewa bawa wa wani zina da shege ratiban ya zama ratibi dan zina ya zama ratibi lima ratibi wannan kyama ga zuciya dan adam yana jin kullum yana so ya waye lima a ce wane kammalallen mutum wanda yake an san abin nan nashi eh. wai ta an so kasancewa kasancewar lima akmalun ziya Yanzu shi ne mai cikin mutane ga kwalliya ya yi su riga mai kyau mai tsada wa halkan kuma ya yi su kyawu na sura jiki wa yi kurahu al'agalafu an karhanta mai roƙa wanda ba awa shayi ba wala a kadau da mai yankakkan wata gaba wala a shallu da mai kammale wala a ma da makahu wal mutayammimu da mai taimama lil mutawaddihina ga masu alwala shi bai da bai da alwala yawa masu alwala limanci makruhi wa zun sadafin haka nan da wanda adda abin nan tafarsuli na fitsari ko na rihi wal jira wal wal wal jurun sa'il ko sa'ilati ko sa'ilati naku wal jarri sa'il da gyambo mai tsiyayen ruwa ko jurun sa'ila Genguna masu tsiyarar ruwa ya zan liman lil'asir ha'i ga lahiyayyu su ma makaruhi wa wiyun da mutumin ƙauyen hadiri ne ga 'yan gari shi ma makaruhi wa musahirun da matafiyirin mukimina ga waɗanda azabni shi ma makaruhi wala kaddamu ba a shiga gaba alal hakimi akan gwamna hmm. eh gwamna ba a limanci gwamna shi kai a ku gyara kun da ji nan mai hannu haka mai irin ɗan hannun na mai kambale kambale ake ce na wannan gawar da na hannu na kuma gwamnan askarin ko ko gwamnan demokuraɗiyya littafin demokuraɗiyya ne a ce ne su gyara ai haka yake kama kuntum a kama kuntum walla alai eh eh ba shambali ake ta inawa, mai kambali ake cewa ka iya hausa ke ka riƙe in ka je kano ka faɗi sun sani in ka je zaria ka faɗi sun sani in ka te sokoto ka faɗi sun sani ka san nan kaduna ba hausa aka yi ba nan kwaɗo ne kwaɗo ne da mai ciya ke shinshu da mai ciya tsuntsu da mai ciya cincu da a haɗu a nan eh. da mai kai wanga da ke wanga duk ana nufin wancan mallami wanga na kira ne na kai wanga wani can na ke wanga ta kai wancan duk mutum guda aka ne kowa shi yake kira duk nan kaduna kenan eh, saboda aka shi yasa galibi birni in an irin wannan na haɗe-haɗe yare da ya ta nan shi lokacin can harkon musulunci kamar irin madina kowa na nan da haka masu son su koyi na hau sai su ta yi ƙauye su zauna tare da makiyaya su a takaccin larabawa waɗanda ba su da garwai. amma cikin garin madina 'yan afirka sun taho 'yan farisawa sun taho italiyawa roma sun taho girkawa sun taho indiyawa sun taho duk ana nan abin eh to amma ainihin larabawa na tatattun larabawa to suna ƙauye kamar yanzu in kana son kananci tatacce mutanen cikin garin kano ba su da hausa kananci amma in kana son kananci tatacce to kari ƙauye irin su rogo can wajen ƙauyen su rano su maila gumel kazaure da sauransu haka sakkwato cikin garin sakkwato babu sakkwatanci in kana son sakkwatanci sai kai wajen gwadabawa wajen illela gwarayu kayunan wajen dange gadon caɗi haka in ka zo cikin garin Gusa babu zanwarci na kware in kana son zanwarci sai ka yi anka ko bukkun ko gwashi can ƙauyuka dai to a kowane gari haka abubuwa suke hmm. to ina muke wa Rabban manzili haka nan mai gida illa bi ma, eh, da gwamna da rabbul manzili ba a shiga gaba gari su sai da izinin su wa hikima ila hali, idan waɗanda suka cancanci limanci sun ka haɗu ga su duk kowa ya dace Yi al-afqa sai a gabatar da mafi sanin fikihu bayan rahu idan duk ɗaya suke ga fikihu kowa ya harbice mutasa da za a da bisini to wanda yi shekaru idan sun zan duk ɗai ga shekaru wa sharafi to wanda yi daraja in sun zando ɗaya ga daraja wasu ba ta wanda ya kyawun fuska in sun zo duk ɗaya ga wannan kuri eh, kyawun ɗabi'u bai ne tawo idan duk daidai suke a nan babir kuratu to sai a yi ƙuri'a ita ƙuri'a ta hitar da liman yau wurin liman zai yi harama ba da tuwa su sufufi bayan sahu ya daidaita sai an daidaita sahu da limamai suka gyaran sahu to da yake limanci ya haɗu da siyasa liman shine shugaban ƙasa saboda haka sai su ko yan adawa ake cin su ko su ko sai suka sai su kuni mu cikin marayi kana cikin malam gyara nan sai ce gani da kama daidai gugu. kamar da aka sadi na umar bin khattab kamar da an kasa na wannan ali na abi talib duk wajen gyaran sahu an ka kashe su to sai aka ce to ana da kala'u to da ka liman sai ya tsaye a nan da gyaran sahu sai an yi ikama an gama sai a shiga a diba sahu ya daidai can ya kai karshe da ce wat sannan liman ya kabbarta imamati yin limanci ba ya da zartar liman ba sai ya ce Allahumma yi na wakil imamata ba wannan fuku kuma liman yana tausasa da man kalbahu ga waɗanda a baya gare karya wato ya jibi wa abin nan ya yi sallah ta yarju to menene yake nufi da yarju halan mai arhane ko yawo shi da yarju wayar fuki wayar shirkun kuma zai tarar da sufi fi du'a'i cikin addu'a ta yi kai ya dora Allahumma inni as'aluka Allahumma inni a'udhu bika Allahumma ghfir li wa li walidayya to sauran namu ha ghfir lana warhamna warzuqna wa wa ila akhirih haka zai hmm. Allah ka yi muna kai ya ce Allah ka yi mini an gane ko wala yantadir idraka dakhili ba zai riski wato ba zai jira ka wanda ya shigo ba kamar in yayi hukuri to ya hangi wani mutum na tahowa to ba zai ce bari ya dogon rukuyi don wannan mutum ya to ya kabbarta sallah ya samu wannan rukuyi ba sai fa in ya zan jahidi ne in jahidi ne wajibi ne ya jira shi don kada ya bata mai sallah don yana iya in ya to ya gane tsaye ya yana iya kama gwiwa ta shi kadai ya tashi tsaye a tashi tare da shi sai ya ce bari in yi maza maza in samu wanka ne yau wato eh dan gudu da dama ka san akwai wanda in ya zo ya tarar da ku kun yi kuro kun yi sami mana mai da mu to sai ya maza maza ya duka ya dauko ta tushe <laughs> eh to wannan to irin wannan sai a tsaya a jira shi don ka yi banna a jira shi don ya samu rukuin don a tashi da shi eh wannan don a zauna lafiya eh wani wakifin wahidi matsayin mutum guda in kai da liman za ku yi sallah ne, daman liman mutum zai tsaya wal wahidatu in mace guda ce da ita da liman kalfahu ta tsaya baya ga liman yayin eh, mutum zai sallah shi da mace to baya gare take tsaya ita ba za ta tsaya dama da shi ba wala tafkulu amma kuma sallah ta ɓaci ba yami qiyamiha idan ta tsaya ila jambi gehin liman din in ta tsaya dama da liman an kai sallah sallah ta ɓaci ba waya kibul islami biyu kuma za su tsaya fasa'ida ko abin da ya aura biyu kalfahu bayan liman wanne sa'u khalfahum in akwai mata su kuma su tsaya bayan waɗannan mutanen biyu ko ko fiye da haka wa yajuzu quful wahidi wara as ya halatta mutum guda shi tsaya bayan sahu wato ka zo sahu ya ce ka babu wurin da za a kunna kai sai in kai ɗaya ka tsaya baya ya halatta wala ya zubu ilai hadan, kuma ba za ka hizgo wani cikin sahun gaba don ku tsaya ko biyu ba ne mai mutu ya ce huwa wa minhuma shi in ya kama hannu ne ya jawo in ya kama riga ta ya jawo ya yi layi, shi kuma in ya biyo shi ya yi layi. duk kuskure ne gare su wali idrakin ruku'i haka nan ya halatta mutum ya tsaya bayan sahu ya yi ruku'i shi kadai don ya riski ruku'i kana tahe ka taso ma sahu sai ka ga kamin ka iso ga sahu lalle liman zai tashi to sai ka yi ruku'i da can inda kake eh wai waje da kalan idan ya samu wurin shiga da kala sai ya shiga in karuba in ya zan kusa ne eh an gane ko eh in in bayan an dago sami Allahu liman hamidahu to ko kuma cikin rukuyi din mai mutufa sana ta wai dubbu kasafai ne kana iya rarrahe cikin rukuyi har na sahu biyu kana na ana rukuyi kana iya. subhanallahi subhana rabbil alamin ala wa wasu bayanin da biyar azimi wa biyan biya ka kai ga sau ka tsaya eh na to biyu dai an kace na wa zamun mamu ma ne ya cuta yake tida'i ya lizumci mamu ya lizumci mamu ya niyya koyi da liman wa musawatu kuma ya daidai da shi fi ainihin salati cikin ainihin sallar da liman zai yi in azahar ce ya zama azahar in la'asar ce ya zama la'asar ya tan muqadin bi muaddin mai qada'i ba zai koyi da mai ada'i ba wala bi aksi haka nan mai ada'i ba zai koyi da mai qada'i ba la mubtaridun bi filin. amma banda mai farilla da mai nafila <clears throat> shi ma wala mubtadun bi filin. haka mai farilla ba zai koyi da mai nafila ba khilafi aksi amma mai nafila yana iya koyi da mai farilla wasahihu abinda ingantaccen zance sihatu salatil musmi ingancin sallar mai yi kuwa mai jiyawa ba ladan ba wani lawa akbar lawa akbar lawa to mai irin wannan abinda azance mai inganci sallah ta ta yi ta inganta shi cikuna ya samu garanti wasu salatu biyu har ana iya yin sallah da murya ta yi eh ka bi murya ta an gane ko eh don akwai waɗanda ke ganin bai da sallah ya yi wa lazina amanu la tarfa'u aswatan fawqa sautin nayi tun da dai liman magadan annabi ne to in ya daga murya babu sallah tun da sallah dai ta wuce ta liman to amma an samu yanci dai nan walau a kama da mutum ya tsaya walau kama da mutum ya tsaya bai ne dai imani a gaba ga liman wa kana wuri iktida'u kuma ya zan yana iya koyi da liman jaza sallar shi ta yi eh, wuri ya kure ko da kattawo ba wurin tsayi sai gaba ga liman kuma ya zan in ka tsaya nan kana iya gane an yi rukuyi ko an yi sujada to in ka bi liman sallar ta yi na'am hmm. Eh. to kai ka san yadda za ka yi da ya tsaye da kai ba ce a kai a zo masallaci yi sallah ba inda an dauke wuta a yi kai ba a tafiya ba a ce ya kai ta wuta ta dauke da haka sai mutum ya zo masallaci wato shi wannan ya kuwa din zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam babu ba ai an gane ko wani allahu akbar allahu akbar da nan da karhi zamanin annabi ba a yi shi annabi shine zai ɗaukaka murya kai da karhi kowa ya ci to lokacin da annabi ya kamu da rashin lafiya ta ajali ya zo ya sallah murya kai ba ta da karhin da zai ɗaukaka har jama'a su ci saboda haka ya yi sallar zamne abubakar ya yi sallah kusa da shi da tsaye yana in ya yi kabbara shi yana jin murya annabi shi koyi murya da ƙarfi jama'a su ji shi a asalin wannan gehen annabi kusa da annabi gehen annabi sallallahu ila janibi sallallahu alaihi wasallam annabi yana kabbara sannu sannu saboda bai da lahiya shi ko yana kabbara da ƙarfi saboda yana lahiya kuma don mutane su ji to duk sahabbai ba wanda ya ce ba ai daidai ba kuma ga annabi to yanzu in babu rashin lahiya ga liman da lahiya ta to yaya ka ji abin da ya kawo wannan khilafa an gane shi ya kawo wannan khilafa ko da kamar saudiya inda kuna ji ana yi a saudiya amma inda liman yake ba nan ladan yake ba duk masallacin nan guda biyu nan liman yana nan multazam can jikin ka'aba nan multazam jikin ka'aba shi ko ladan yana can sama can saka'in inda baranda din nan can can ladan yake in ka diba kana ganin wani dan wuri inda an kasa gilas akwai mutane ciki to can ladan yake shi kuma a mimbar na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam liman na nan mimbar shi ko akwai wata ruwa na can inda liman ka hudu ba ran juma'a can tsakiyar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ladan can yake ba wuri din suke Eh. saboda haka kamata ya ce illa dan liman na nan to ladan yana can baya iyaka inda muryar liman ta tsaya to ta ladan ta tashi da na ita kuma ta yi ta yi gaba eh amma wannan da ake ba komai tunda tunda zai an samu eh eh mai dauke wuta mai manzon to kuma mu kada cewa ya an zauna a tafiya eh eh sai ka dauke wuta eh to shi kuma sai saurara hakikatan yanzu ya tabbatar <laughs> sai ta dogo addu'a sallama din yayi eh, in ta zan bayan ta in ko ya riga sallama to da ya san hakikatan to kamar in ya zan ba in ya zan ana sallah sai wuta ta dauke yanke sallan ke ne ma da da ko ya dauki kai ne kamar mazbuki <laughs> eh kamar mustakhalaf kamar ana cikin sallah liman ya mutu an ka naɗa mustakhalaf mutane suka kibi ne ba sai kowa ya tashi ba an ce ai haka nan sai ya zuwa nan layi kaga dai problem ya same shi a da ayi halin saboda haka ya to masallaci na'am ni nafila zai shi mai nafila ya bi liman dama zama da ta iya da sallama su ne wannan kuma mustabi ne saboda haka kuma eh, abin nan liman ya dauke mai duk abin da mustabi liman ya dauke ne ya zo karshe ya sallama hmm. eh a yanzu ya an cika shi ne bai sallama ba ba an ce idan mutum ya ya kulla raka uku ta uku ga sallar nafila sai ya ci ta hudu ba sannan ya sajada kamliya to nan da bai yana bai da liman ina magana kamliya nuna ya dauke masa na mazaunin gida ko mazaunin gida ya bi sallah mm. to mafi yawa na kan ga akan kallahu waɗansu matafiya in sun zo suna bin wanda yake na zaune sallah mm. idan yi raka a biyu sukan samu raka a biyu sukan zauna har sai liman ya yi ta giya sallame tare to da yake ba a cikin abin nan muke ba da an bari har mu kai can to a karfafa da ya yi tun da ba kasar muke magana nan dai an ce eh, abin na ana yi ko hmm. tasirin almambari da bisa latin wanda ya salla shi kadai wato wanda ya kadai ta yin salla shi ya yi sallah ta shi kadai yundabu an kira shi shine an so garai yundabu lahu an kira shi ila li'arci zuwa ga sake tafi jama'atin cikin wata jama'a eh, in ka yi sallah a kai kadai ko la'asar ko isha'i ko asuba to in ka samu wurin can to kana iya shiga ka sake wannan sallah an so haka nan illal magariba sai dai magariba ita da an na na hari in mutum ya yi ta ba zai sake cikin jama'a wa idu bin yatil fardi kuma in zaka sake wannan sallah din ta biyu da niyyar farilla za sake ba da niyyar nafila ba sai kai da niyyar farilla Allah ya zaɓa hmm. wa yukrahu an karanta li ghayri ratibi to ni ni ba ni da wannan haka al isha'u ba'da da wuturin sahihin ko to shi kenan isha'i bayan bayan bayan wuturi ita ba ba a sake ni ban da wannan eh to an mun gama da wannan wa yukrahu li ghairi ratibi an karhanta ma limamin da ba ratibi ba iqamatul jama'ati ba'da ya tsayar da wani jam'i bayan liman ratibi yayi kamar yanzu masallacin na ana kamsu salawat to bayan an yi sallah an gama da liman ratibi sai wani mutum kun ya tau da jama'a ta a cika masallaci fam shi ma ya shige cikin ko wannan ta liman ya sake sallah makaruhi ne don alama ce ta tafrika wanda musulunci bai bukata alamar rabuwar kai amma shi in wani ya zo ya yi jam'i wanda ba liman ratibi ba shi liman ratibi in ya zo da jama'a ta ba makaruhi ba ne ya yi limanci a suna irin ta limanci shi ne labil aksi amma banda sun kuye a karanta maimaita sallah a yi a sake yi a sake yi masjidin ga masallaci la ratiba wanda bai da liman ratibi kamar masallatan ga na bakin titi hanyar zaria ko hanyar kano in kun zo mota goma sai ku yi jami'in ku in wasu to su goma sai su yi jami'in su in wasu har da asar ta kama gwattawo ya limanci babu komi yanzu wa ma adaraka babu salati wanda ya yi sashen sallah lam ya kun ba zai tashi ba illa ba da salami imami sai bayan liman ya sallama ka samu raka'a ɗaya ko biyu ko uku to ba ka tashi sai liman ya sallama wa in kama qablahu idan ka tashi gabanin liman ya sallama lam ya tadda ba za ka yi lissafi ma fa'al da abin da ka aikata ba ko da ka yi raka ko ka gama karatu in ka ga liman bai sallabe ba wa'ada sai ya dawo li ya kuma ba da don ka tashi bayan liman ya sallama li ya kabiya ma fata don ya biya abin da ya kuce mai ala sifatihi bisa ga sifar yadda ya kuce maka ne wa tudraku salatu ana riskar jam'in sallah da raka'atin idan an samu ruku'i da sujaddu guda biyu to an samu jam'i la duniya, amma banda inda aka samu koma bayan raka'a lakin na sai dai shi wanda ya samu abin da bai kai raka'a ba yabni ala ihrami zai yi gini akan kabbarar shi ta harama wadda ya yi bayan adaraka huraki an idan ya cimma liman cikin ruku'i ai sajidan ko koyi rifki liman cikin sujada kabbara lil ihrami sai ya yi kabbara don harama summa lil huwai sannan ya yi ta dukowa sai ya yi Allahu akabar sannan ya yi Allahu akabar wa ka'ima amma in ya same shi tsaye lil ihrami fakat kabbara haraba kawai zai yi in ya same shi yana tsaye na'am hmm. dan haka ɗaya waje ko eh to ai kaga kun nuna lalle akwai alamar ba ku bane ba 'yan tawaye ba ne faslun na sallar ta yi inda ka yi ta harama faslun ya ji tartibin fawa'iti ya waje ba jeran ta fitattun salloli ma'azzikiri tare da tunawa ba ma dunaha salloli biyar ko abin da ke koma bayan biyar tuqaddamu za a gabatar da su alal hadirati akan sallah ta yanzu wata bulu sallah ta ɓaci bi zikiri ha da tunawa da kubtattar sallah fi ha kana cikin sallah yanzu eh kana cikin sallar magariba sai ka tuna baka yi la'asar ba to magaribar da kake yi ta ɓaci wa ba da in ku bayan ka gama ne sannan ka tuna kubtattar sallah yu'idu hafil waqti to wagga sai ka koma ka yi waccan in ka gama ka sake wannan da ka fara yi tukuna mai lokaci in akwai sauran lokacin waliyati sai mutum ya zo da adadin ma yubri'u da adadin abin da zai barrantar da kai idan ana bin ka salloli ba san ko nawa bane to sai kai yi wa man nasi adadin ma alai min ya salla adadin la yakama bu shakku to sai kai kokari ka zo da adadin da kake ganin lalle abin nan in kai shi ka barranta karina hariyatin majahulati idan sallar rana ce kuma ya jahilci azahar ce ko la'asar yi sallin na hariya ta sai ya sallolin rana fafi lailiyatin idan kuma ta dare ce kazalika al-isha'aini sai ya yi magariba da isha'i wafi jahalihi min ayyihim al-khamsa idan ko ya jahilci ta dare ce ko ta rana ce bai sani ba to zai yi zahar la'asar magariba isha'i asuba ya gama wa fi zataini a cikin salloli biyu la'a da sabiqata bai san wadda ta yi riga ba sallah biyu ce da azahar ce da la'asar ko da magariba da isha'i amma shin ranar talata ne ya ba azahar ranar laraba ya ba la'asar ko ko ranar talata ne ya ba la'asar ran laraba ya ba azahar bai sani ba an gane ko to salasan sai ya sallah uku ya idul mabdu a ha sai ya yi azahar ya yi la'asar ya komo ya yi azahar in ya fara da la'asar ya yi la'asar ya yi azahar ya dawo ya yi la'asar wannan da ya fara da ita to zai maimaita ta so biyu <clears throat> wa mata mutawaliya ta yi idan ko salloli ne biyu na jere <clears throat> majahula ta yi la'aini wa sabiki ya jahilci ainihin su kuma ya jahilci wadda ta yi riga sittan sai ya sallah shidda salloli ne biyu amma ya jahilci azahar ce da la'asar ko la'asar ce da magariba ko magariba da isha ko isha ce da da asuba ko asuba ce da azahar bai sani ba sai ya yi azahar la'asar magariba isha asuba azahar an gane ko shi ne zai yi su sai ya yi sallah shidda kazalika ma'anan kazalika yi idul mabdu'a biha ya fara da azahar ya ƙare da azahar wa lasin idan sallah uku ne saba'an sai ya sallah bakwai azahar da asar magariba isha ya asuba azahar da asar wa arba'in samaniyan idan kuma sallah hudu ne sai sallah takwas <clears throat> azahar da asar magariba isha ya asuba azahar da asar magariba <clears throat> wa kam sallah biyar ne sai ya sallah tara ake muzalifa an gane ku wa ma la sallolin da bai iya lissahewa bai san ko na wani ya salli sai ya ta sallah hatta ya rinjaya ga indiyan eh, wala annawar kaza a lokacin da sallah ana iya lokacin wala gairi ko waninsa lokacin da an ka karhanta ko lokacin da an ka haramta inda su ba ana iya ranko ba zikiri wa tariku taharu sallah hatta kare da wakatu har daruri har lokacin ta na daruri ya hita ya rura ba za a da kai amma idan masu na cikin yayin <coughs> koya eh kuma ba ba kuri a ba sallah hmm. wai haddadu kuma a tsorata shi a ce mai to in ba kai sallah ba za a kashe ka bayan an bugai ba da amri bayan umarce salata hasa uku ka ta kai sallah bayan wahala idan ya aikata sallar alwa'ada wa'ada ko ya alkawali wal mashhuru zance mashhuri law qala walau qala da ya ce ana af'alu zan yi ya kuta kashe shi za yi ko da ya ce zan yi idan ba zan yi ake magana ba ce aka yi ka yi don ya ce zan yi sai a ce to in ga takobi ka ta yi lahira da shi ya kuta wa'illa in bai yi ba can da aka ce an umarce shi ya yi kutula a kashe shi haddan kisa na haddi da amma in musu yake yana cewa sallah ku da ai kuna wace ku to kufran kafiri ne wannan kashe shi da za a yi ba kisan haddi bane kisan kahirci ne wa yakuru salatu an karanta yin sallah fi muta'abbadatil muta'abbadatil kuffari a wurin ibadar kahirai wal mazbalati da bola juji wal mazbalati da mayanka mawuta wa qari'atit dariqi da tsakiya hanya wal maqabaratil qadima da tsohuwar makabarta an hana yi sallah wuri wa qila mudlaqan an ce mudlaqan eh a'a wato makabarta dai an kace mudlaqan ko akwai tsarki ko babu mudlaqan wal hamma haka na an hana yin sallah cikin ɗakin wanka illa an yakuna maudu'an sai in ya za akwai wani wuri ɗahira mai tsarki masturan kararre wanda yake an kare shi daga idon mutane wadaril magasubati da gida na wani wanda an ka kwace an ka mayan masallaci wal hijiri da hijiru isma'ila wato dan ginin nan na arewacin ka'aba ba a sallah ciki wal ka'abati da cikin ka'aba nan ma ba a sallah wa la zahariha ashaddu karaha wato bayan ka'aba can dake din ka'aba samanta shi ya tsananin karahanci wakila amma an ce bi ibahatin nafilati ya halatta ai nafila fiya cikin ka'aba da annabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da khala ka'abata wa sallara ka'atai eh an gane ko dunal faridati amma ban da farilla wa yujtarabu an shartan ta taharatu mawdi'iha tsarkin wurin da za a yi sallah kafauri kamar tufafin da za a yi sallah shi ma sharadi ne zama tsarki fa in satara ma najasata idan mutum ya lullube najasa bi ma la yuhaqqiqu da abinda bai motsar da najasar sahat sallah ta yi kamar wuri ne duk ko ina tsari ka samu tabarma ka shi da wadda kuma najasa ba ta bullowa ta karkashin ta to in kai sallah ta yi ko da mutum ya zalla ya yi kama lauka na kamar da najasa ta kasance bi tsarabi bisaɗin a gefen shinhiɗa wa sallah alal ukura sai kai sallah a bangare guda shi ma nan kamar tabarma katanya ce kana zaune sai yaro karamin yaro sai koma gehe kashi dan bangare guda to kai kuma tana da faɗi sai ka koma da can kai ma kai sallah to sallaka ta yi an gane ko a washen salatu da rana ba ta tsarkake abu idan an ka samu tsari an ka zuba mai riga an ka shanya ta bushe ba ta tsarki ba wai fa an yi rangwame an ya firi daga sassauƙan ma'adar aka ba ni, abinda ba kashin mutum da fitsarinsa ba wa huwa qadaru dirhami shine abinda yake gwargwadon fadin dirhami fa duna ko abinda bai kai dirhami ba an yi rangwame garai wa da gare mahallu Ko ko na najisi ko mahalli yana tsarkaka ko mahallin najisa yana tsarkaka bin fisalin gusalati idan ruwan wanki sun kai ta gairu mutagayyara ba tare da sun canza ba riga mai fitsari an ka wanke ta ko mai kashi aka wanke ta an ka zuba ruwa an ka tsoma ta an ka murza an ka yi ruwan bai canza ba ta yi tsarki ko da ku wannan jasa da ɗoyinta bai daidai ba in dai ruwan an ka daga babu wani garwaye ga to shi kenan a kwana nan haba eh lalle haka ne sujudu sawi o oh, lalle ya kamata ta na a ba multazam ba multazam ai ba gini ba ne hijirin shi ya gini hijirin ɗan katangar nan domin duk ka'aba ne wannan katangar da arewa cikin ka'aba ne in ka shiga nan kai sallah kamar ka sallah cikin ka'aba ne lokacin da aka yi ginin masallacin zamanin wato wannan ka'aba zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekara talatin da shida an da biyar sadda aka yi wannan ginin to shine an sa doka cewa duk wanda zai kawo gudunmawa na wanda za a yi wannan aiki ya tabbata dukiya halalci mace tattare zina ta kawo kuɗi ba a so kada wani ya ta yi sata ko ya fashi ko wani abu dai wanda yake na zamba ya kawo kuɗi ba a so lokacin ba addini ba babu addini amma ba su yarda su sa kazanta ga ka'aba ba kahirai ne jahiliya ce da lokacin ne mace ka kuwa ta ce ta yi sakon Allah ta taɓa yin zina da wannan zani ko ta yi ƙarya da wannan zani ta cire shi ta aje ta san ta yi tsirara tana ganin bai kamata ta saba ma Allah da zane kuma ta tota bauta ma Allah da shi ba to a wannan lokaci ne sun sa ma kansu ka'ida cewa duk wanda ya san dukiyar da zai kawo ga ɗakin nan ba ta halal ba ce to kai ya kawo in ya kawo ya ci amana to kudin da aka tara sai zan bai yiwuwa a ɗauki ginin ka'aba yadda faɗinta da tsawonta a kai ginin saboda haka sai aka ɗebi wannan murabba'i an ka auna tsawo da faɗi gabas da yamma kudu da arewa daidai daidai to dama arewa da kudu ta yi tsawo ta yi gabas da yamma sai aka ware wannan wuri inda ya zulumbu ya gaba ya yi arewa haka sai aka ware shi ba sa cikin gini ba to da aka gama ginin sai aka zo aka yi wannan katanga don ya nuna alama shi ma ka'aba ne wannan wurin to da aka yi wannan gini da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya rayu yana ganin wannan ginin bai taba shi ba dan ya ce ma Aisha ba dan da nake tsoron mutanen ki sun baro kahirci kwanan nan ba da na rushe ginin ka'aban nan na mai da shi kamar yadda annabi ibrahim ya gina shi ma'ana a sa dan wannan kewayen yana gaya ma aisha haka amma yana tsoron kai ya ɗebo wata fitina a ce ya rushe latu ya rushe uza hatta ka'aban nan ginin ibrahim ita ma yau ya zo ya rushe walakancin ya yawa abu ya sake koma ba ɗanyi mutane su yadda gudun wannan annabi ya kyale to saboda haka abdullahi ibn zubair shi da yake ya rayu karkashin Aisha sai ya ji wannan hadisi sanda ya zama abin nan shugaba sai ya rushe Ka'aba ya gina ta daidai yadda take ya sa wannan zulubin har ya kai tsawo ne an ka ce a'a ka ga dan bid'a ka zo kai abin da annabi bai ba sai yaki an kai shekaru ana yaki da karshe an ka kashe shi da an ka kashe shi ran da an ka kashe shi an ka nada halima farkon aikin sa ya ce a rushe Ka'aba an ka rushe an ka bai da ita kamar da take to wannan ke abin da ya gudana to shi yasa ba a bari mutum ya yi sallah nan ko yaushe in ka zo zaka tarar da dan sanda wurin isan da duk za a yi sallah farilla sai an kori duk wanda a ciki sannan a tadda sallah dan wannan jinin amma ya ana dawafi mutum ya gaji da dawafi ka san wurin ko yaushe akwai allowance to mutum na iya shigowa nan ya sallar nafila da ya halatta ya sallar nafila a cikin ka'aba amma sallar farilla babu ko yaushe akwai dan sanda da wannan kofa da waccan eh ba a bari eh na'am cewa shi inda yake hudu ba da ba kuma inda zai zai eh a can a can a can abin nan madina a madina eh akwai wani wuri don bai yiwa a yi a yi hudu ba can inda wannan abin nan inda nimba don in za a yi hudu ba akan hau wani wuri ne ko maka inda liman ka hudu ba daban inda ake sallah daban <laughs> eh don nan wurin wurin hudu ba din a rana ne babu inuwa ga rana ne don babu gini wurin ka'aba ga hili take don haka ma saboda tsananin zahi an ka samu wani dutse wanda bai ɗaukar rana an ka sanan wannan wurin shi rana ake yi ana zahi in ka ta da nan zuwa can ba ka hita amma da ka shigo nan sai ka ji kamar kana yakin kakara da sanyi wani dutse ne shi haka ɗabi'a ta yi take bai ɗaukar rana to shi an kasa an ka yi da ɗan wurin ko ka taho kana ta yi ɗake da ƙyar da ƙyar ka kawo wurin to kana hawan wurin nan shi kenan kuma ka yi zaune ga rana jikinka zuwa na tsaye amma inda kake zaune ba za yi to tare da haka akwai wani wuri da sama inda liman ke hawa ya yi huɗuba. ba in ya gama hudu sannan ya sauko ya gangaro ya zo nan ya yi sallah don nan wurin bai yiwuwa mutum ya tsaye a tsawon wannan hudu ba ana abin rana ta yi yawa eh da shi ne ko da ai wasu wurare duk haka ake ko ko irin misali inda liman ka hudu ba ba nan yake sallah ba don sallah duk masallacin da irin cikin rami liman ka sallah tun daga lokacin da aka yi shi har zuwa yanzu amma hudu ba liman na yi a sama sama ne an yi optiya an yi abin nan kamar hawa daya sai liman ka hawaye hudu ba